Jama'a Assalamu alaikum. Yau za mu ci gaba ne da jin bayanin yadda wasu 'yan banga a garin Jega suka kama Zayyanu Garba da Mudassir Isa suka kai su fadar sarkin Kebin Jega suka rataye su kai na kallon ƙasa a wani ɗaki suka riƙa gana musu azaba har sai da suka kashe Zayyanu. A makon da ya shige Mudassiru wanda Allah ya kubutar ya fara mana bayanin yadda aka kama su da irin azabar da aka musu. da yadda ya gudu da kuma yadda ya ga an ɗauko mota za a fita da gawar zayyanu. Za mu ɗora kan wannan batun a yau, to amma ina son in sake maida mu baya kaɗan daga inda shi mu da siru ya nemi zayyanu a kan cewa su gudu ta yadda za mu iya fahimtar ƙarshen maganarsa ga mu da siru. Can daidai santa misalin karfe uku na dare yaran su yi bacci sai na ce zayyanu ya ce na ce ka tashi mu fita mu samu mu kai gida in iya mu sun ga abin da aka muna babu li babu la sai sun ɗau mataki ya ce mi da surban ya tashi na ce ka bari in rika hannunka in na heshe ka in fito mu rinka bi hanya hanya inda ba za mu haɗu da su ba in sha Allahu rabbi har mu kai gida ya ce wala mi da surku hannuna ka taɓa har cikin zuciyata nake jin ciwo ya ce mi da surka dangane ga Allah kai hankuri bugun ga da sun kai mi da suru da waya in rayu ni na san ba rai ka yi hankuri ka dangana ga Allah in ka je gida ka yi musu bayani ka hita kawai su da na fita da na fita sai na kasa taya sai na ranka amai akwai masallaci wurin da rijiyar kwakwar sai na ɓoye tsakanin masallaci da rijiyar kwakwar ina ita amai ina ita amai can ba a yi wasu mintuna sosai ba sai na ga yaran daga cikinsu wani ya fito da yaran da aka bari tsaron ku kenan eh wanda aka bari gadin mu daga cikinsu wani ya fito su suka bi hanya ya bi hanya da ya bi hanya sai ya ta yi sai ya dawo can can bayan minti biyu sai na ga mutum biyu su ya zo da shi a ta da magaji da na ga sun zo sai na ga sun shi magaji yana waya da ya waya sai na ga bala bazuka ya zo da halittu ta ƙare ya zo sai na ji suna waya suna cewa ai yaron nan ya mutu kuma ba su san inda ɗaya yake ba to sai ina tunanin cewa na an kai su nemo ni duk inda nake kawai sai na gadin ragowa sai sun ka shiga ciki sai sun ka tallaba ga wasa sai bala bazuka sai ya je wurin kotu sai ya jawo mota da ya jawo mota ko kunna fitilun mota ba ba gaba da baya ya taho da ita har wurin nan sai sun ka tallaba gawa shi sai suka zo suka saka a mota da suka saka a mota saboda ni ba gaba na ya rasu ba ina dawa ya rasu ne ko ba rasu ba sani ce amma in bai rasu ba ya za a yi masu tallabo shi kuma ga ina jin cewa ya mutu ya mutu kawai suka saya mota suka shiga mota suka ja mota shi kuma magaji sai koma gida ne ta shi ma sai ɗaya daga kawai da na ga sun tahi sai ni kuma na ji to an ce a nemo ni sai ni dawo sai ni tashi da suka bar wurin sai ni tashi na bi ta cikin fadama na yi zagaye sai gidanmu da na zo gidan morin mahaifiyata na kora mata bayani na ce kuma wallahi mama zayano ya rasu ta ce to ya za a wanga lamari sai na ce to ya ki ga ya kamata ta ce in bari sallah asuba a yi sai mu yi sauko mu je tun da na duk suna kano mu je wurin isa dan imamu nan aleru ta gwada mai jiki na don kanan mahaifina ne abin da an kai mu dawo da gaggawa a san irin matakin da za a ɗauka to garin mu je mu tare mota ta ni da mahaifiyata mu je nan alairu mu gwada mu isa dan imamu abin da an kai min kawai sai muka samu gawar zayanu sama gehen shulda sun je da ita can bakin daji sun yi jifar da shi da safe da lamarin ya faru koko eh. tun da daren nan tun da daddaren nan don alfijir ya hito bai ma fito sosai ba irin hasken gari bai waye sosai ba tun tayan din mun ka samu gawar tashi kuma da sun ka jefar da gawashi hanyar da na biyo zan je gida tunda su cikin mota suke sun riga ni tafiya ina biyo wa akwai inda na biyo ma ina wucewa sun ka biyo wurin na ce ma ni suke nema ashe sun dawo jefar da gawar shi ne to kinan wato duk ka san waɗanda suka yi maka wannan al'amarin duk na san su su nawa ne su goma waɗanda suka je su haka mu su goma sha hudu ne dawa dawa dawa to gaskiya wasu ban rike sunansu ba amma na rike sunan atta da kabiru shola da mubara ragowa ban rike sunayensu ba gaskiya da halidu wa'inda sun ka ɗoga ta sun ka je sun ka jifa da ita da halidu ta ƙare da bala bazuka su sun ka je da magaji su sun ka je sun ka jifa da gawashi to kamar a wurin dukan ku a kamar duka ne dai kawai suka yi tayi ko ko adami suka yi amfani watakila wurin duka har da sa watakila ya sanadiyar rasa rayuka ni gaskiya fi sabilillahi bulalle sun ka sami amma shi margayi zayano har da itace sun ka sa masa har itace da bulalle kuma ni mutum uku uku sun kai buguna amma shi nan mutum uku nan mutum uku mutum shidda sun kai buguna hada itace sun ka sami don muna cikin wurin yadda kamar mutum in ya ji sanyi hannu ne yana rawa haka wallahi haka a wajen sakin rawa ai isa kenan To a bayan da labari ya isa gare shi na yadda waɗannan 'yan banga ko kuma 'yan ta'adda suka kashe masa ɗa, mahaifin Zayyanu Malam Abubakar ya je shi gaban 'yan sanda domin neman hakkin abin da aka yi masa. To sai dai kuma a nan wurin 'yan sanda maganar sai ta fara lalacewa. Sunana Alhaji gaba Faransi Jega, ni ne mahaifin Zayyanu da yaran sarki su aka kashe kuma gida ne. A matsayinka na mahaifinsa daga bakin lokacin da aka shaida maka wannan lamarin. cewa an gaggawa tashi wani mataki ka ɗauka? matakin da na ɗauka na kira abokanai na da wani ɗana muka je caji ofe inda dpo na kai mai rahoton cewa an kashe min ɗa gidan sarki kuma an ɗauko gashi an jefa da ta tashi saboda haka na kawo rahot na jiga to bayan haka nan sai suka je suka ɗauko gawa suka ɗauko gawa dai suka ɗauki hoto abinda suka yi duka suka yi bayan sun kare abubuwan da suka yi suka ba mu gawa muka je muka rufe ko haka ba to shi ne na dawo nan caji ofi aka sake ɗaukan maganganu da aka ce shi na in ta bayan na tafiya ta aka yan kwanaki ni dai ban ji komi ba sai na dawo inda dpo na ce ranka ya daɗe na ga tun sannan ba ce min kuma game da harkar yaron da aka shi na ana so in sa inda ake sai ya ce to ai yanzu shi magana ta nan su tana binnan kabi saboda ka sanya ta siya da ofis na je shi da ofis inda yan sanda na yi musu bayani ga shi an kashe min yaro kuma ga shugabannin kisan nan duk ba kan manyan su ba illa yaran su da su ba umarni a kama su bakwai to saboda haka ina son a kama waɗannan dan su a masu darajar yaran nan to sai yan sandan ne na binnan kabi suka ta yawo da hankali na haka na yi tamayoyi na yi tamayoyi na gane da cewa ban da wani fawa ga abin sai na futar da kaina to ana cikin haka sai na ji an cewa an kai yara kotu wai za a sakin su abu kamar wasa kotu a can birnin kabi wata karamar kotu to shi kin dan haka ni kan sai ta na je sakkwato da mura inda kai report da ci ga abin da ka faruwa ka gane ko to shine lokacin da na gaya musu sai aka taho aka yi rubuce-rubucen da aka kare aka turo wanda zai na ya zaho da kitsin gaba ɗaya daga kabi akan sakoto aka zo ni na jo dan talibin sakoto sai na biyu su muka zo nan jiga to da muka zo nan jiga aka taho nan caji wa inda dpo da aka zo wurin dpo aka tambaye shi sunayen waɗannan mutane dai aka kira dai guda shi ya taho gaba gaba aka kama shi aka tsare to shi gudan da aka tsare daga shi daga shi wanda aka turo na sai je gidan sarki to da je gidan sarki har ka tallala shi Wannan azaba da kuma kisan da aka yi mazayyano ya faru ne turan tara ga watan Janairu na wannan shekara, wato watanni biyar da rabi da suka shige. Har yanzu kuma waɗanda ake zargi da aikata wannan kisan gilla suna yawon su akan titi. har ma mutane a nan jega sun ce suna ikirarin cewar babu wani mahaluki da ya isa ya musu wani abu a duk faɗin Najeriya. A shirinmu na gaba za mu ci gaba da jin bayanin mahaifin Zayyano da kuma ta bakin hukumomi wato su 'yan sanda da ofishin mai gabatar da ƙara a ma'aikatar shari'a ta jihar Kebbi. Su ma waɗanda ake zargi da yin wannan kisan muna ƙoƙarin mu je ta bakinsu.